To jama'a salamu alaikum yau za mu gabatar muku da wani sabon darasi ne akan MTN data mai bala'in sauƙi. Wannan satin shi ne cikin wannan satin da za mu kawo muku kenan yadda za ka sai wanki ɗinka a naira ɗari biyu tuki ka sai shi a naira ɗari biyar. Idan wannan zuwan shi ne zuwan zuwanka na farko wannan cinan namu mai albarka muna roƙonka da ka danna alamar subscribe da alamar ƙararrawa mun samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. yau za mu yi muku darasi a kan data ne na mtn mai sauƙi mai sauki mai sauki sosai insha Allah in ka gwada shi sai ka dinga danna ka dinga bibiyan flash media tv ko nasirin hausa ta domin samun sabbin technology da zarar mun bincike mun samu za mu sanar da ku insha Allah wanda za ka danna shi ne sai ka danna star 1 2 3 ok star 1 3 1 star 6 5 sai ka danna hash bayan ka danna shi sai ka danna dialect mtn yawa to gashi nan ya baka zaɓi zaɓi na farko shi ne mb 250 a naira a kwana uku plan naira 100 za ka siya mb 250 za su fiyar maka shi naira 100 a kwana uku kenan sai na biyu 1 gig weekly plan cost 200 za su fiyar maka da mb 1 gig a sati guda a naira 200 sai na uku 4 gig monthly plan cost 1000 na siya muku da sauki data a naira dubu daya a wata daya sai na hudun shine 2 gig weekly plan shi ma 2 gig ne a naira dari biyar za ka siya sai ka zaɓi daidai ruwa daidai kurji in naira dari ne a cikin ka za ka zaɓi nan one in naira dari biyu ne za ka zaɓi nan two in dubu daya ne in kuma naira dari biyar ne to gashi na mu da yake zamu muku darasi ne akan number 2 kenan ni ma shi nake so zan zo ya yanzu insha Allah to kun ga na daɗe saboda na tsaya ina yi muku bayanai shine dalilin da ya sa su dawo da mu za mu ƙara koma star 131 star 65 hash sai ka zaɓa Allah ku dinga danna mana alamar subscribe domin samun sabbin shirye-shiryenmu idan kun kalla bidiyon ya burge ku danna mana alaman like sai ku share da abokanku da yan uwa domin kowa ya amfani sun gode shi ka zaɓi na 2 bayan ka zaɓi na sai ka zo ka zaɓi 1 proceed kenan to na sun tambaye ka ne bayan ka siya yanzu kana da dama idan ka sa kati kawai su dinga siya ma data da shi ko ko sai ka siya to ni ba ni wannan so su dinga siya min gara na sa kuɗin in siya da kaina sai ka zaɓa number two in kana buƙatar su dinga siya ma da kansu za ka zaɓi wannan shi ne oturul niya to sai ka zaɓi two kenan to kun ga sun ce activation of welcome back one gig data plan was successful expire on 16 6 2021 gan shigo da Allah ku dinga bibiyan Falash Media TV ko kuma Nasirin Hausa Tech domin samun sabbin technology za mu dinga yin bincike na samun muku code code da za ku sai data cikin sauƙi a cikin layanku na MTN ko Airtel ko Glo ko Etisalat. za dinga yi muku bidiyo duk bidiyon da muka yi shi like yawan like ɗin da muke samu shine abin da zai kara mana kwarin gwiwa da za mu kawo muku wani sabon abu game da wannan yanzu kuma wannan bidiyo idan kun kalle shi ya burge ku sai ku danna mana like wannan like ɗin da za ku danna shi ne zai kara mana kwarin gwiwa domin yi na biyun shi insha Allah mun gode